barkamu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta 23 ga watan hudu shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da 17 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin Bulughul Maram min adillatil ahkam na babban malami al-imam hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alai idan ba a mance ba satin da ya wuce mun fara bayani akan al wato lokutan sallah inda muka yi cikakken bayani akan hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as muka ce a yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisin abu al aslani a wancan satin idan ba amince bayan mun yi bayanin hadisin abdullahi ibn amr mun hada bayani tare da hadisin buraida da hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhum ajma'in a yau za mu tashi insha Allah ta'ala hadisin abu barza hafiz الحافظ hajar حجر الأسقلاني رحمة الله تعالى عليه cewa عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال an karɓo daga abu barza al'aslami allah ƙara masa yadda ya ce wannan abu barzata al'aslami yana ɗaya daga cikin manya kuma jigajigan sabon manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda cikakken sunansa shine nadlatu ibn abid al wasu malamai suka ce cikakken sunansa shine nadlatu bin abdullah ba bin abid ba <clears throat> wasu ka ce bin abdullah aslami wanda ya yi rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sannan ya halarci wato fathu makka da aka yi sannan ya ruwaito hadisai daga annabi ɗaya za su kai <clears throat> guda arba'in da shida wato wanda ya karɓo su daga annabi sallallahu alaihi wa alihi daga cikin waɗanda suka rawaito karatu daga gare shi akwai su abu Usman an-Nahdi da su abu al wanda ya rasu ne malamai wasu suka ce a muru an yi saɓani a ina ne ya rasu eh, sabida ya yi yawo da dama musamman bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga su kurasan da su garin basra da su garin muru almuru gari ne wanda take wato ta da jigajigan malamai na addini wasu ka ce ya rasu a wannan garin muru wasu ka ce a kurasan wasu ka ce a basra amma dai wasu malamai ma'abuta ilimi sun rinjayar da cewa ya rasu ne a garin basra basra kuma mun yi bayanin basra cewa ita tana ɗaya daga cikin manyan garuruwan ƙasan al'iraki ne ba idan aka ce ƙasar iraki tana da manyan ƙasashe guda biyu ko garuruwa guda biyu wanda suka fi shahara na farko basra sai gari na biyu shine kufa kamar yanzu najeriya ce abuja da lagos ko Eh, wanda yake abin nan garuruwan nan sun fi shahara a wajen najeriya ta ukun su ita ce kano da eh, ita ma ta shahara sosai a wajen najeriya to haka garin wato iraki garuruwan da suka shahara sosai su ne wato garin basra da garin kufa kuma da dama daga cikin jigajigan magabata na ilimi tabi'ai da wasu daga cikin sahabbai duka sun yi rayuwa a waɗannan garuruwa ɗin ya rasu shekara ta 64 wasu kuma suka ce a shekara ta 60 ya rasu wannan sabani ne na malamai wasu na ganin ya rasu shekara ta 64 wato hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi daga garin Makka zuwa Madina wasu suka ce shekara ta 60 wannan duka an daga wato ma'abuta ilimi shi wannan sahabin manzo Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kasance yusalli al-asr yana yin sallar la'asar thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi ah, sannan bayan annabi ya gama sallar la'asar sai ɗaya daga cikin mu ya koma zuwa gidansa shine thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi sai ya koma zuwa wato ah, gidansa الرحل شيني جدا أكي نفي أنا في أقصى المدينة أتن أقصى المدينة والشمس حية لوك ثرانا تنا وتوكل تتسيا تنا عرائي شيني حية وتوبة فاتا با هو بتفارك كركتا قفاتا وابا تنا دا حسكنتا شيني حية حية وكان يستحب, يستحب آه، أن يؤخر من العشاء <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sunnoni nasa wato cikin ɗabi'un annabi ya kasance yana son jinkirta sallar isha'i shine wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isha'i ya kasance yana son ya jinkirta ya kasance yana yawaita son ya jinkirta sallar isha'i kuma mun yi bayani satin da ya wuce shine sunna na sallar isha'i jinkirta ta 'ya'yan uwa sai dai idan ya kasance a masallacin da ake jam'i wato akwai dattawa wanda ana tunanin ko waɗanda suke aiki na ƙarfi idan aka ce za a jinkirta ta sai wajen ƙarfe tara a yi ko ƙarfe goma ba mamaki kafin wannan lokacin sun yi bacci to idan aka yi wannan tunani to sai a gaggauta da ita ɗin a yi ta a farkon lokacinta amma idan ba haka ba sunna shine jinkirta sallar isha'i har muka yi bayani a satin da ya gabata yanzu idan mutum bai samu jam'i ba na sallar isha'i sai yake da yaƙinin ba zai yi bacci da wuri ba to abin da fi dacewa shine ya jinkirta yin wannan sallar kada ya yi ta sai a rabin dare ko kwatan dare ɗaya cikin ukun dare da muka auna awanni na dare satin da ya wuce suka ba mu idan za mu abin nan kwatan dare shine awa kamar wajajen karfe tara da rabi da wani abu wato goma saura wannan shine kwatan dare idan aka kasa awanni na dare kenan idan rabin dare ne kuma kamar yadda muka lissafi da kusa, tun da ya wuce yana kama wajajen sha biyu saura ne musamman da haka idan mutum ya zo bai samu sallar jam'i ba na isha'i kuma yana da yaƙini zai kai wannan lokacin bai bacci ba to abin da ya fi dacewa shine ya jinkirta wannan sallah ta isha'i sai wajen karfe tara da wani abu ya yi ta ko kuma a sha biyu saura ya yi sallar wannan shi aka fi so kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wato wasa yana jinkirta ta kamar yadda za mu kara karantawa a yau kana ya karahu nauma qablaha wal hadisa ba'daha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kyaman yin bacci kafin sallar isha'i kamar daidai wannan lokaci da muke karatu haka yana kyaman yin fira bayan sallar isha'i in dai firan nan ba wai na ilimi ba ne ko kuma mutum zai tattauna tsakaninsa da famili ɗinsa wato 'yan gidansu ko iyalansa akan abin da ya shafi tafiyar da gida to wannan babu laifi a kai amma idan ya kasance fira ne kawai na duniya wannan gaskiya makruhi ne an karhanta yin sa bayan sallar ne bayan sallar isha'i ina fata ana tare da ni kafin sallar isha'i kuma ya ƴan uwa ba a so a yi bacci kaɗan daga cikin hikimomin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya hana yin bacci bayan sallar magariba shine za ta iya yiwa idan mutum ya kwanta bayan sallar magariba wannan baccin ya masa nauyi kila ba zai tashi ba sai wato dab da sallan asubahi kamar yadda satin da ya wuce wani ya yi wannan tambaya to kun ga gudun wannan shi yasa annabi ya hana wato yin bacci bayan magriba kafin sallar isha'i wasu kuma malamai ma likitoci bangaren likita suka ce mafi yawancin yin sallah wani ikon allah bayan magriba yana sabbaba wasu rashin lafiya yana sababa ma wasu wato rashin lafiya kamar irin su mura da sauransu duka yana sanya ma wasu wato irin waɗannan lalurori ɗin wannan magana likitoci ne ba magana annabi ba ina fatawa da to saboda haka ya'yan uwa tashin da muke mun tashi ana cewa ba a yin sallah bayan sallar la'asa. haro suna kokarin cewa wannan kamar hadisi ne zance mafi inganci babu wani hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya hana yin eh, da ya bacci bayan sallar la'asar idan mutum ya dawo aiki ya gaji zai iya huta bayan sallar la'asar ya huta har duk da magriba sai ya tashi saboda haka babu laifi a kan haka lokacin da aka hana yin bacci shine bayan sallar magriba ba wai bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar babu matsala duk mutum yi bacci ina fata ana tare da ni wa kana yanfasilu min salatil ghadati annabi sallallahu ya kasance yana sallamewa daga sallan asubahi shine salatul ghadat ah, shi yasa Allah yake cewa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil-qital wallahu samii'un 'aliim to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana sallami sallan asubahi حين يعرف الرجل جليسه lokacin da mutum yake iya sanin wane ne yake gefensa misali idan a gefe na muhammad ne ko aliyu ne zai iya sanin gefe na muhammad ne ko aliyu a gefe na misali ibrahim ne ko rufa'i zai iya sanin gefen haguna rufa'i ne kowa ko ibrahim ina fata wazi su saboda haka a sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallami a lokacin da zai sallame yana sanin wanda yake gefensa mun yi bayani akan abin da ya shafi wato a sallan asubahi maganganu uku na malamai wanda maganan farko su ne na al'immatu salasa tun daga al'imamu malik bin anas da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hamad wanda suna ganin abin da ya fi dacewa shine wato a fara yin sallah na asubahi cikin duhu-duhu wato alfijir yana fitowa sai a fara kabbara sallar asubahi sai amma sai a ja karatu mai tsawo ba za a sallame ba har sai lokacin da gari ya fara ne ya fara wayewa lokacin da kowa zai iya sanin wanda yake gefensa abu hanifa yana ganin abin da ya fi dacewa shine kada a yi sallan asubahi har sai gari ya fara wayewa yayi riko da hadisin da za mu karanta nan gaba asbihu ko asbiru bil fajr fa innahu a'zamu li ujurikum ina fata wadi wasu malamai su ce da dare ake so a fara a gama kuma wato da sauran duhu duhu wannan sune maganganu guda uku amma zance yake inganci ya ƴan uwa abinda aka fi so na sallan ah, a sallan asubahi shine bayan fitowar alfijiri da minti biyar goma ana so a fara sallah asubahi sai a ja karatu da tsawo a karanta kamar aya 60 ko aya 100 haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yi wa kana yaqra'u bi 60 ila al-mi'ati muttafaq alaihi ya kasance yana karanta ayoyi ɗaya ɗaya har guda nawa har guda 100 60 zuwa 100 a sallar a sallar asubahi malamai da suka yi ma wannan hadisi sharhi suka ce idan annabi yana cikin nishadi sai ya karanta aya ɗari a wannan rana idan kuma ya so ila ya bai cikin nishadi ko kuma yana so ya gajarta ma mutane sai ya karanta aya nawa aya 60 kunga a takaice ne ya uwa wato sallah asubahi sunna wajen sallah asubahi kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata shine a yi dogon karatu a sallah asubahi haka sallah a Zahar wannan haka annabi ya kasance yana yi amma a sallar maghrib da sallar Al'asur ana so a tsakai a gajarta karatu kada a ja surori da yawa da aka bibiye aikin annabi da hadisan annabi haka aka samu kamar yadda nake muku bayani sallar isha'i wadda za mu yi ta ita kuma ana so wato a karatun ta ya kasance tsaka tsaki kada a gazarta karatun kuma kada a jashi da tsawo to kun ga wannan sunna mafi yawanci yanzu gaskiya mun ne sanci waɗannan sunnoni Ka sai ya ya yan uwa ya gamata mu ji tsoro. Allah mu kokarin wato raya waɗannan sunnoni wato mu dinga yin ibada yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ibada kuma yayi umurni ayi wannan ibada ayi ibadori ga baki ɗayan su dukkan wanda ya ibada bai yi da ƙarƙashin koyarwa annabi ba da kuma ikhlasi to wannan ibada nasa baya da ibada gara ma a ce kada ya shi ya fi ranar tashi alkiyama zai kasance cikin waɗanda Allah zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah tsare wa indahuma haka dai an samu ingantaccen hadisi daga wa indahuma wannan damirin yana koma masuwa ne ne eh? hadisin farko muttafaq alaihi eh wato al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi sai Ibn Hajar ya ce wa indahuma damirin yana koma masuwa na'am al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim ahsantum al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim wa indahuma haka arwayto wannan hadisi daga al-imam al-bukhari da muslim wato al-imam al-bukhari ya fidda shi a cikin al sahih nasa haka al-imam muslim ya fidda shi a cikin aljami'a jami sahih nasa kuma ya yan uwa kamar yadda kuka sani a addinin musulunci babban abin da muke da shi na dalili wajen wa Allah shine al-qur'ani bayan al abu wanda yake bi masa wajen karfi shine ne ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisan annabi wanda suka fi karfi su ne wanda al'imamun bukhari da al'imamun muslim wato suka ruwaito mana to shi yasa ibn hajar ya kawo hadisansu a wannan mas'ala wato daga al'imamun bukhari da al'imamun muslim min hadisi jabir daga hadisin jabir ibn abdullah wal ita masallar isha'i ahyanan yuqaddimuha wato wata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin ta a farkon lokacinta an gane wahyanan wani lokaci fa akhiruha sai ya jinkirta yin sallar isha'i kamar yadda muka yi bayani wani lokaci ne yake gaggauto da sallar isha'i kuma wani lokaci ne yake jinkirta ta to ga ga shi kamar haka idza ra'ahum ijtama'u wa ajjala da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaga sahabbai sun taru shine ijtama'u ya zo masallaci sai haka da su cika masallaci to duk lokacin da ga haka ajjala sai ya sallar sha'i a farkon lokacinta ina fata an gane wa idza ra'ahum idan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga sahabbai sun dan yi jinkirin zuwa <clears throat> masallaci abta'u idan ga sun dan yi jinkiri akhara sai yayi ne sai ya jinkirtar da sallar isha'i kun ga annabi mutum ne mai hikima wajen da'awa kuma haka ake son dukan malami mai da'awa ya kasance yana da hikima ba wai kawai shi ya dinga yin abu baya lura da halayen mutane ba wannan yan uwanmu masu da'awa suna fada cikin waɗannan kurakura ina fata wabe saboda haka shi da'ima in za a kira mutane wajen da'awa ana kiran su ne da hikima kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ku duba fa idan ya ga mutane sun taru sai ya sallar isha'i idan ya ga sun yi rashin zuwa sai ya yi ne sai ya jinkirta har sai sun yi ne sun zo domin kowa ya samu ladan wato jam'in nan kun ga wannan yake nuna annabi mutum ne mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da mutanensa bai kasance mutum mai tsanani ba kuma bai kasance mutum mai korace ma wato mutanensa ba yana cakuɗanya da su kuma yana da taushin zuciya yasa Allah yake cewa walau kuntu fadhlan ghalid alqalbi lan faddu min haule. shi yasa hata kafirai tun kafin a baiwa annabi annabanci yake birge su suke cewa rabina bil amin wato mun yarda da amintaccen nan wannan mai kikkiawan mu'amala da ɗabi'u ta sanadiyar mu'amala kawai da ɗabi'u sai ka ga wani ya shiga musulunci a wai sai ma ka zo ka ce mai ƙara Allahu kala rasulullah ba ina fata waje kawai idan ya ga mu'amala ta sanadiyar kikkiawan mu'amala za ka iya janyo wato zukatan mutane su haka annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance muna roƙa Allah ya mana baiwa irin ta annabi wato da kyakkyawan mu'amala da kuma hikima wajen mu'amala da da'awa ga baki daya as-subhu to ita sallar asbahi fa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin sallar asbahi yusalliha bi ghalasin wato ya kasance yana yin sallar asbahi da cikin juhu juhu shine da galasin wato can karshen ƙarshen dare kenan bayan fitowa alfijiri to kamar yadda muka yi bayani lokuta uku da malamai a suka yi maganganu a kan sallah a asubahi bayi abin da suka rinjayar shine maganganu na al'imamu shafi'i da al'imamu malik da al'imamu ahmad bin hanbal cewa ana so bayan fitowa alfijiri kamar da minti goma haka sai a yi ne a fara sallah a asubahi sai a ɗan jace da tsawo har lokacin da haske zai dan fara bayyana wato wannan shi da sunna na annabi kuma haka aka fi so karkashin inda muka ce wa idza ra'ahum abqa'u akhara idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga sahabbai sun dan yi rashin zuwa sai ya jinkirtar da sunna malamai suka istinbati suka kidda wato wata fa'ida karkashin wannan gaba cewa shi yasa malamai ba sa son yin jam'i biyu a masallaci ga annabi ya kasance domin kada ya sallama wasu zo su ƙara yin jam'i sai ya kasance yana haƙuri idan ya ga sun yi rashi sai ya jinkirta har sai kowa ya mu ya zo ta yadda za a yi jam'i ɗaya shi yasa za mu ga a littattafan fikihu da kiya suna kawo cewa ba a jam'i biyu wato a masallacin da aka san cewa ana yin bi kansu salawat suna da haka duk dai su suna kawo dalilai daga cikin dalilan kada wannan limamin ya ga man za a kwace masa limanci ne yana fatawa da sosai ya ka ka kawo waɗannan tun da akwai wanda shi baya so ga a kwace masa abin nan a gare ko to shi saboda gudun haka ɗan shi yasa ah, ake hana wale muslimin haka an karɓo hadisi daga alimawan muslim rahmatullahi ta'ala alai wani hadisin ya zo cikin aljami'ar sahih nasa min hadisi abi musa al'ash'ari daga hadisin babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu musa al'ash'ari rahmatullahi ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu fa qama al-fajr sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sallan alfijiri wato mun yi bayanin da yasa ake ce sallar asubahi ta alfijiri saboda ba a yi ta sai alfijiri ya keto asubahi kuma saboda ana yi ta lokacin da dare ya tafi wato haske ya fara me ya fara shigowa kenan haina in shaqqa alfajr yayin da alfijiri ya keto lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallar asubahi kun ga wannan yake nuna mana ya yan uwa ba a yin sallar asubahi kafin fitowa fijiri kenan duk yadda mutum yake gaggawa ko da zai yi tafiya dole zai yi haƙuri sai ya sai alfijiri ya fito eh, haka kuma sauran salloli ga baki ɗaya ba a so a yi su har sai lokutan su yayi saboda Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban makota haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wato ita sallah ta kasance ga mu'minai abu ne wanda aka wajabta masu kuma aka sanya musu lokaci sallolin ga baki daya wannan su la ya kadu ba'dhum ba'dan a wannan hadisi na abu musa wato yana yin sallah asbahi hina in shakka al bayan alfijiri ya keto ya fito wannan su lokacin kuma su mutane la ya kadu ba'dhum ba'da lokacin sashin su baya iya sanin sashi wato misali idan gefe na abi ne ko ko ko rufa'i zan iya sanin jefe na aliyu ne ko rufa a jefe na kira ibrahim ne ko al'amin zan iya sanin jefe na wannan aliyu ne ko al'amin ina fata ba zan iya sani ba kai an wani an gane ko wato ba zan iya gane jefe na waye yake gefe na na dama ba ko waye yake gefe na na hagu to ya yan uwa ya za mu yi mukaran nan wannan hadisin da wanda ya gabace shi wanda ya gabace shi wanda muka karanta a yau kana yanfasilu wa kana yanfasilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu ya kasance yana gama sallah aswahi lokacin da mutum zake sanin waye yake gefensa ko damansa a wannan na karshe kuma yana yin sallah asbahi lokacin da mutum baya iya sanin wanda yake gefensa ko wanda yake damansa ya za mu haɗa waɗannan hadisan mu aiki da su والجمع أولى من الترجيح إلا إذا تعذر الجمع كما إنما لم أصول الفقه كيف لا نعم هنا سيجد قبلكم إيه. نعم ممتاز ok to طيب، آه، ما a amma ni sai kai kana kokarin yin tarjiha kenan wannan yana cikin hanyoyin yin tarjihi din wanda ya fada ya ce sai a gabatar da hadisin da ya fi karfi a tsakanin guda biyu din nan na farko mutafaq alaihi na biyu kuma al-imam muslim ne kawai fidda amma kuna gaba zai iya yiwa mu haɗa hadisan mai aiki da su ba mumtaz na'am mumtaz za mu iya haɗawa Eh. Eh. Eh, na yau goma farko ke kai kana ganin cewa wani lokaci yana yin ta a duhu wani lokaci yana yin ta bayan lokaci da ya fara haske wannan ne yana ɗaya daga cikin maganganun malamai da suka yi wajen wannan matsala ɗin ina fatawa da ko wannan yana cikin maganganun tabbas ka tuna mana da wannan magana magana yanzu hudu kenan suka yi akan sallar asubahi amma aini na haɗa muku a yau na ba ku ansan wannan tambaya ne akwai wanda hadisan wasu suka ce annabi yana yi lokacin duhu wani lokaci wani lokaci yana tunuyi sai ya yi lokacin da haske ya fara bayyana akwai wannan magana sai magana da biyu muka ce magana abu hanifa wato ana yin ta ne da bayan haske ya bayyana saboda ya kafa ya aiki da hadisin asbihu ko asbiru bil fadr fa innahu a'zamu li ujurikum sai magana na uku muka ce wasu na ganin da duhu kawai ake magana na hudu shine ana so a fara ta cikin duhu din amma a za karatu mai tsawo kada a sallame ta sai lokacin da ne ya arifin rajulu jalisahu to wannan na ƙarshe shine ina fata an shi ne an san tambayan da na ba ku da na maku kai eh, ina fata wa da eh, shi ne a hadisi na ƙarshen nan yana nuna cewa annabi yana fara ta din ne hina kowannan su la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'da wato da duhu ke na lokacin in ka kalli dama ba za ka iya gane waye ke daman ka ba ko idan mutum ya kalli hagu ba zai iya gane waye ke hagunsa ba amma baya gama wannan sallah na isha'in sai hina ya arifin rajulu jalisahu lokacin ne yake sallamewa da kun ga a wannan shine an san tambayan da nawa ko kun ga mun yi jam'ul adilla kenan kuma a ka'ida na malamai aka samu wata matsala wanda kamar akwai contradiction a cikinta kamar akwai ta'aru ko kuma cin karo ko makamancin haka so idan za a iya haɗa dalilan gabaki ɗaya a yi aiki da su a ƙarƙashin wannan matsalan to shi ya fi dacewa idan ba zai yi mu haɗa da halisai dalilan gabaki ɗaya da ayoyin misali mai aiki da su sai mu yi mai sine sai mu shiga na suluk masulakar tarjiya ina fata ana tare da ni to saboda haka ya yan uwa wannan hadisin yana nuna mana wato sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sun sha bambanci da mu su sun kasance suna ba ilimin addini sosai kulawa suna kuma da kwaɗayinsa sosai kamar yadda wato suna kwaɗayinsa kamar yadda idan mutum ya ji yunwa yake kwaɗayin ya ci abinci haka wato sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kasance suna da me wato kwaɗayin hadisan annabi kamar yadda za mu fahimta karkashin wannan hadisi da muka karanta kuma suna kiyaye mana ayyukan annabi da wato maganganunsa baki ɗaya, haka da takdirat nasa kuma suna ƙoƙarin me wato koyi da shi sosai da isar da hukunce-hukunce wato yanda suka cancanta ina fata wabe malamai sun fi da fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta kaɗan daga cikin fa'idodi shine ana son daddauta wato yin sallah na la'asar ana so a dinga yin ta a farkon ta. tun da kun ga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin sallar la'asar sai wani ya tashi daga madina fa a wasu hadisai da suka zo hata a littafin muwaffa sai ya tafi garuruwan da suke bayan madina can kasan madina amma a lokacin rana tana ne tana da haskenta wannan hadisi wanda ya zo cikin muwaffa ma aisha take cewa sai gaba an gama salar asar amma ga ne hasken rana wato yana kutsowa a cikin ɗakinta tun da lokacin annabi kun san babu irin kwano da muke da shi ballantana irin irin su pop din da muke da shi yanzu wanda wani ma in ya shiga ɗakinsa ko gidansa ila har rana ma ta faɗi ba asubar ta zuwa ba zai san ma dare yayi ba saboda ne ba wuta in ba ta za ta tashi 24 hours kawai wuta ne a gidansa to lokacin annabi babu wannan kuma da haka suka fi mu bautawa Allah subhanahu wataala to lokacin a ɗakin za ka ga irin su windo su menene ba irin nawa ba ne za ga rana in ta fito suna hasken rana da abin nan na kutsawa cikin ɗaki <laughs> kuma fa <laughs> wannan shine khairul bariya shine wanda ya fi dukkan halittu wato falala da ne da alkhairai annabi muhammad khatar sallallahu alaihi wa sallam khatamul anbiya wa imamul mursalin to kun ga wannan yake nuna cewa yan uwa sallar la'asar malamai suka ce ana so a dinga yin ta a farkon lokacinta kamar yadda annabi ya kasance yana yi fa'ida na biyu shine ana son jinkirta sallar isha'i kamar yadda muka yi bayani ɗazun zuwa kwatan dare ko kuma rabin dare eh, sai dai idan jam'i za a yi kuma a anguwan nan akwai dattawa ko kuma ba karatu ake ba haka ga cewa aka ce za a jinkirta wasu da tsara su yi barci ko kuma akwai masu aiki na karfi ya kasan bawa a gaje ba za su samu jam'i ba ko sai babu laifi sai a yi ta a farkon lokaci eh, amma idan mutum misali bai same ta ba to abin da ya fi dacewa in yana da gini har zai kai rabin dare ko kusan dare sai ya jinkirta ta wannan shine sunna ah, sai abu na uku shine a ah, ah, bayanin da ɗazu maka yi kowane liman limamin masallaci da ladani da kuma malamai masu da'awa ya gamata su dinga amfani da hikima wajen janyo mutane saboda yadda za su yi amfani da wannan hikiman da usulubi mai kyau kuma da taushin zuciya ba tsautsauri ba kullum a samu mutum kamar dutse kun ga akwai mushkila wannan ina fata wabe to wannan shi zai sa ne kaga masallaci ana ma cika wajen sallah ina fata an gane amma idan ya kasance malami mai da'awa yana da kaushi sosai ko yana da tsanani ko kuma shi limamin masallaci wato shi in ya tashi kawai abin da ke zuciyarsa yake kallo zai kallon maslahan mutane ya kalli cewa wannan masallacin nawa da nake jan sallah a ciki akwai dattawa suna zuwa akwai manoma akwai masu aikin gwamnati akwai 'yan kasuwa suna dawowa a gaje bari in dinga lura da wannan to idan baya haka to akwai matsala a cikin da'awarsa haka akwai matsala a mai a cikin shugabancinsa dole ne dukkan wani limami ko ladani ko malami mai da'awa za su dinga amfani da waɗannan a usulobin kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam haka kai kasance yana ba don haka ba da sabai da dama sun yi sun guje masa sai fa'ida na gaba da malamin sun fita kar hancin yin bacci bayan magariba wato ba a son yin bacci kafin sallar sha'i bayan magriba kamar yadda ba a son yin fira na duniya bayan sallar bayan sallar isha'i da hikiman da yasa faɗi hikiman da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karhanta yin bacci kafin sallar isha'i shi ne tsoron kada daga yin wannan baccin mutum ya shanta ba zai tashi ba sai ana kiran sallar asubahi kun ga an samu matsala fira kuma dalilin da ya sa annabi ya hana yin firan duniya bayan sallar isha'i za ta iya yi wa mutum yana kwanta wannan dara Allah ya karɓi ransa da dama Allah ya karɓi ran mutane suna cikin bacci tun da bacci a ƙanin ne a bacci ƙanin mutuwa ne ko ba haka ba kamar yadda Allah ce Allahu ya tawaffa al'amfasa na mautiya kun ga idan ya kasance mutum bayan sallar isha'i ya shanta da firar na duniya ya kasance yana gama firar duniyar na sai ya je ya kwanta kun ga karshen abin da ya yi a rayuwarsa shine ne gina cin naman mutum ko munafunci maganganu na munafunci ko na ƙarya ko makamanta sai ya kasance bai auna kansa ba sai a lahira sai je wajen Allah karshen aikin da ya ne mai zunubi malamai suka ce wannan hikiman ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce bayan sallar sha idan mutum bai da ba wai muzakara fira na ilimi zai yi ba ko kuma firar da iyalansa domin su tattauna matsalolin gida na gidansu to wannan in dai firar duniya ne wannan makaruhi ne an da ka ba a so ina fata wazi kamar yadda bayan sallar la'asar muke bayani cewa babu laifi ne babu laifi mutum ya yi sallar a yayi bacci bayan sallar la'asar ina fata ana tare da ni a bayan sallar asar mun tashi akan cewa ana ganin wai babu kyau yin bacci bayan sallar asar amma babu wani dalili alhaji malam mika'il babu wani dalili a kai eh, bayan sallar asar idan mutum ya dawo gaji zai iya kwanta ya huta eh, wannan babu duk hadisan da suka hana wannan basu inganta ba na yin bacci bayan sallar asar saboda haka fa'ida na gaba da malamai suka eh, fidda shine Ƙoƙarin halartar jam'in salloli ga baki ɗaya guda biyar kuma kun ga hadisi sun tabbata a wasu salloli wanda haka mala'iku ma suna saukowa halarci wannan sallar ire-iren su sallar la'asa an gane ko haka sallar asubahi da sallar la'asar ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyu daidai lokacin da muke ciki na hunturu na sanyi to an masa alkawarin gidan ne gidan aljanna wanda kiyaye salloli ne na asubahi yana zuwa cikin jama'a da sallar la'asar lokacin ne lokacin hunturu lokacin sanyi an masa alkawarin ne wato gidan aljanna insha Allah ta'ala to kun ga wannan falala ce wato mai girma ni'ima ne wato wanda ce ah, mai girma sosai ina fata ana tare da ni hadisi na gaba shine hadisin rafi ibn khadij al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi cewa an rafi ibn khadij an taqo daga rafi dan khadij radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda ya ce kunna nusalli al-maghriba mun kasance muna yin sallar maghriba مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تارد النبي إرادة أمس الله سبت fayansarifu ahaduna sai ɗaya daga cikinmu ya koma zuwa gidansa wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi annabl wasu malamai sun fasara shi da kibiya wasu ma sun fasara shi da mashi duk da dai da na diddikin kalmar a cewa wanda suka fi fasara shi da kibiya din sun fi daidai a wannan fasara an gane ko amma akwai malamai wanda suke fassara shi da mashi to a wato kunna nusalli al-maghriba mun kasance muna yin sallan maghriba ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yansarifu ahaduna sai ɗaya daga cikin mu ya koma zuwa gidansa wa innahu lalle shi la yubsiru zai game mawaqi'a wurin nablihi kibiyarsa wato kun san mutanen da ba su da bindigogi irin kibiyar kibiyoyi suke yaƙi da shi da sauransu inda zai ciro wannan kibiyan sai ya sake ta inda za ta fada inda wannan kibiyan za ta fada zai gama sallan magriba zai iya ganin inda wannan kibiyan sai ne ta fada ina fata wazi wannan me yake nuna mana kenan sun kasance wato suna yin sallan magriba a farkon lokacinsa tun da sauran haske kafin duhu ya zai ne ya shiga shi ne abinda hadisin yake karantar da mu kuma suna ya yan uwa na sallar magariba shi ne yin ta a farkon lokacinta a jafiya yin ta a me a farkon lokacinta to saboda haka <clears throat> malamai suka tafi gida biyu kan abin da ya shafi lokacin sallar magariba a wajen al Malik bin Anas <clears throat> lokacin sallar magariba guda ɗaya ne muktali ne gwargwadon idan mutum misali lokacin da mutum zai iya shiga ban ɗaki ya yi tsarki ya zo ya yi alwala ya zo ya yi sallah gwargwadon wannan lokacin shi ne gwargwadon lokacin muktari na ne na sallar magariba kamar yadda muka yi bayani kafin da ya gabata to minti nawa ne zai isa mutum ya yi tsarki kuma ya yi alwala ya zo ya yi sallah minti nawa minti sha biyar satin da ya wuce na minti sha biyar bakarin jaya so a wajen malikiya ya yan uwa <clears throat> muktari na sallan magarira su ne lokacin nan minti sha biyar minti sha biyar ɗin nan yana fita mutum ya shiga lokacin lalura nasa kuma dangane da jinkirta sallah har lokacin laluri nasa idan mutum ya jinkirta ba tare da wani dalili ba to yana da zunubi mai girma a wajen Allah subhanahu idan kuma ya jinkirta sallah ko da ɗaya ne har lokacin ta ya fita na muktari da na lalure kun ga zai yi mai kenan a karatun da ya gabata zai yi mai kenan zai ramuwa maka ce ramuwa mai ake kira shi ne alkaba zai alkaba ko ba haka ba to dangane da jinkirta sallah har lokacin ta ya fita na muktari da na daruri muka ce jamhurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ce ko da mutum yayi sallah wannan sallan Allah baya san kuma sai an masa azaba sanadiyan wato barin wannan sarra har lokacin ke fita sai ya shiga wutar jahannama ina fata an gane malikiya suka ce zai rama kuma yana da zunubi dole sai yayi ta wannan shine fatawan manyan sahabbai irin su Umar bin Khattab da su ibn Umar da su ibn Mas'ud da su Abi Talib su aisha radiyallahu ta'ala anha da sauran malam ko da sallah ɗaya ne fa misali yanzu asrahi mutum ya yi lissin asrahi har rana ta fito ba tare da wani babban uzuri ba a shari'ance to sai an sai ya shiga wutar jihar sarbiyan wani sallah ɗaya kawai ibn hazm ya kawo wajahi na wannan matsalan wajen fuskoki guda bakwai a cikin littafin sa al-muhalla bil asar dalilai da dama da gaske ke cewa Allah ya ce fawailul lil musalli banan azaba shine fawailun ya tabbata ga wasu masallata sune suwa alladina ma'a salatihim sahun sune wanda suke wargi suke jinkirta yin sallah ba sa yin sallah a lokacin ta ina fata ana tare da ni to saboda haka ya uwa wasa da sallah ba karamin ba karamin abu bane amma yanzu a wannan zamani sai kaga cewa wani saboda kallon fim kawai ya jinkirta sallah ba zai ma yi ta ba sai lokacin da yake so wani kila da kallon kwallo ana match shi ba zai iya tashi ya bar match din nan ya je ya yi ba ya je ya sallah wannan bai san da cewa duka yana yi kansu tanadin azaba ba ne wanda wannan match ɗin da ake a wannan zamani zan tefi ne ce haramun ne haramun ne kafa dalilai da dama wannan haramun to saboda haka a wajen al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam ma da al-Imam Abu Hanifa muktarin magriba yana cikewa ne kamar yadda muka yi cikakken bayani sati da ya wuce shine lokacin da wannan jijjis din yake buya idan rana ta ta fada ya ƴan uwa akwai jajajaja da yake bayyana a gabas to lokacin da jajajaja din nan zai zai buya to lokacin ne muktarin magriba yake karewa lokacin ne darurin da yake shiga shi kuma muktarin sallar isha'i yake farawa mu yi cikakken bayanin muktarin salloli biyar din nan da darurin da kaza nasu a darasin da ya gabata haka a darasin da muke a masallatai da dama kamar darasin mu na littafin muwaffa a masallacin salama da daina nurul islam da sauransu ina fata ana tare da ni to saboda haka ya uwa ya gamata mu ji tsoron Allah a yin sallah a lokaci wannan abu ne wanda yake wajibi ko da mutum tafiya yake idan lokacin sallah ya sai ya tsaya ya sallar zai iya yin kasuru idan tafiyan ya kai na kasuru ya haɗa salloli guda biyu wannan abin da aka ya fi dacewa kenan amma a shari'ance mutum ya jinkirta sallah har lokacin tafiya ba karamin uzuri yake da shi ba sai irin na rashin lafiya da sauransu wanda rashin lafiya shi ma malamai suka ce wanda ya fita daga hayyacinsa amma in dai bai fita daga hayyacinsa ba ko da yana kan gado to wannan za a zo masa da ne da atturab wato turbaya abin taimama ko ba zai iya taɓa ruwa ba sai ya taimama ya sallarsa yana can gado amma ba zai bata lokacin da ya ba ke za kuma duk asibitin da aka samu ci gaba har ma a nan najeriya za ku ga duka akwai ne akwai turbaya lokacin sallah yana yi ana zuwa marasa lafiya da wannan kasa ɗin wanda yake so ya sallah sai ya yi taimama ya sallah to wannan a shi ne abin da ya dace amma ko mutum yana rashin lafiya ba ba shi uzurin barin sallah har lokacin ta yake ta ba sai dai in me ko da ba zai iya taba ruwa ba ya yi taimama sai dai in hankalinsa ya fita daga gare sa shi ne kawai uzurinsa ina fata ana tare da ni su ya gamata ya yan uwa a mu fahimci wannan a sallah ba karamin abu bane inna salata tana anil fahsha'i wal munkar kuma ranar tashin alkiyama awwal ma yuhasabu al-abdu alayhi yawm al-qiyama as abu na farko da za a fara yi mutane hisabi akai shine sallah har zuwa ƙarshen hadisin kamar yadda muka saba muka yi ta yin bayani a akan hadisi malamai sun fidda fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi fa'ida na farko shine gaggauta yin sallar magariba a farkon lokacinsa rana na faduwa sai mutum ya yi mai yi kokari ya sallar magriba haka a masallaci ma a rana na faduwa sai a yi kokari a tashi a sallaci wato wannan sallar a tun da kunga annabi ya kasance yana sallar ne sallah wanda inda za ka je ka cibiya ko ma a ce wuka ko wani abu wuri mai nisa za ka iya ganin inda ya inda ya fada sai kuma fa'ida na biyu shine adam kusuri da salatul maghrib ne ba a so a ja karatu mai tsawo a sallar magriba wannan shine suna kamar yadda muka yi baya saboda lokacin ta zai da tsawo in a ce za a ja dogon karatu to da karshe ma ana cikin sallar lokacin isha'i zai shiga zai yi to shi yasa a sunna shine gajarta yin karatu wajen sallar magriba da sallar la'asar kamar yadda muka yi bayani kuma shi ne suna na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma an samu wani lokaci yana ɗan tsawaita karatu a cikinsu amma dai galibi yana gajarta karatu a waɗannan salloli ɗin wannan wanda ya rawaito mana wannan hadisi shine rafi ibn sadis ibn rafi al-ausi al-ansari al-khazraji ana masa kunya da abu abu abdullah sannan lokacin yakin badar bai samu halartar yakin badar ba saboda yana yaro lokacin da aka yakin badar amma ya halarci yakin uhudu sannan da yakukan da aka yi bayan yakin uhudu ya rawaito hadisai ɗaiɗai har wajen 78 daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wannan babban sahabi lokacin da aka yi yakin uhudu annabi yana ganin sa da aka jefo wata kibiya kafirai suka jefo kibiyar nan sai ta same shi a jikinsa tana samunsa sai annabi ya ce ana ashhadu laka yawmal qiyamah wannan kibiyar da ta sami ka raunin nan da ka ji zan maka shaida da shi ranar tashi kiyama wato in nema ma ceto a wajen wa a wajen Allah subhanahu Ta'ala kun ga ya samu falala mai girma sosai ina fata ana tare da ni sannan asha ila zaman abdul malik ya yi rayuwa har zuwa lokacin wato khalifa abdul malik ibn marwan wasu kuma suka ce lokacin yazid ibn marwan sannan bayan haka ya rasu shekara ta 74 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa garin Madinatul Munawwara ko suka ce shekara ta 73 ko suka ce 74 a lokacin yana dan shekara 80 da wani abu kenan za mu ya kara hadisi ɗaya ko lokaci yayi a kara ɗaya ko eh, bai da tsawo za mu iya kara shi saboda yanda ma'ana hadisan da muka karanta zai kara bayyana hadisi na gaba shine na Aisha radiyallahu ta'ala anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda wato mata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi da suka fi wato tarin ilimi yawan tarin ilimi na hadisai na annabi tana cikin mutane goma nan wanda suka fi dukkan sahabbai yawan haddace hadisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal ma sahabbai sun kasance wasu mas'aloli da suka shafi gida wato cikin gida suna zuwa su tambayi Aisha tunda ita ta rayuwa da annabi tana bacci da shi tana abin nan da shi tana gani ya yake shiga ban daki ya yake fitowa ya yake bacci ya yake komai saboda haka al-Imam Zahabi yake cewa a matayen duniya gabaki daya an ittifaqi babu wanda ya kai Aisha yawan ilimi madaran ilimi a matayen duniya gabaki daya haka Imam Zahabi ya tabbata a littafin sa Nasir A'lamin Nubala babban malamin hadisin nan na tarihi na aqida kuma wato na alqur'ani Allah ya kara mata da qalat ta ce a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zata lailatul isha a'tama shine jinkirta sallar isha'i har dare ya shiga annabi ya jinkirta sallar isha'i wata rana har sai da duhu yayi sosai kamar yadda na maku bayani wato sunna abin da aka fi so jinkirta sallar isha'i har zuwa fatan dare ko rabin dare in dai ba a halayen da muka yi bayanin su ba a karatun yau da na wanda ya gabata hatta zahaba ammatul layli har mafi yawancin dare ya tafi annabi ya jinkirta sallar isha'i bai fito ba yayi wa sahabbai sallah an gane ko shine har zuwa amatul yawancin dare shine kwatan dare ko rabin dare muka ce kwatan dare shine karfe goma saura kenan ko kuma rabin dare sha biyu saura waɗannan lokutan su aka fi so a gabatar da sallar shayi a cikin 'yan uwa sai dai idan kamar yadda muka yi bayani ya kasance kila a masallaci akwai tsofaffi ko wanda ma'aikata ana tsoron in aka jinkirta har wato za su iya yin bacci to sai a yi ta a farkon lokaci ina fata ana tare da mu sun makaraja da ya jinkirta sallar sha'i har zuwa wannan lokacin sai ya fito yana fitowa wajen sahabbai fa salla sai ya masa sallar isha'i bayan ya masa sallar isha'i ne ya faru wa sai ce innahu lawaqtuha lalle wannan lokacin shine lokacin sallar isha'i laula an ashqa ala ummati ba dun tsoron kada in tsananta ma al'umma ta ba da na wajabta musu yin sallar isha'i a rabin dare ko fatan dare kun ga wannan duka yana nuna mana ne hikima annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen ne wajen da'awa mutum ne mai hikima wajen da'awa wajen mu'amala da mutane mai mutum mai siyasa kuma haka aka fi so wato mai da'awa ko malami ko jagora na addini limami ko sarki na wato musulmai na mutane ya kasance wato yana da hikima da siyasa wajen mai tafiyar da al'umma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance in kana da kyakkyawan mu'amala kamar yadda muka sani eh, muka yi bayani kai shine sanadiyar mu'amala kawai za ga mutane suna ta shiga ne suna ta shigowa addini bal ma kafirai ma wallahi sai kaga sun karɓi musulunci ta sanadiyar me wato mu'amalar mutum kamar yadda muka yi bayani ba sai ka janyo musu aya ba ko ka janyo musu hadisi ta mu'amala kawai akwai kafiran da suka karɓi musulunci wato mu'amalar musulmai tana in suka ga ta burge su sosai kamar yadda ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kafirai wato quraishawa rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisin ya da shi a cikin al-jami' as-sahih nasa saboda haka kun ga wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalilai da muka yi bayanin cewa suna na sallar isha'i shine jinkirtata. idan mutum wato sallar isha'i ta kubuce masa bai same ta ba ya san zai iya kai rabin dare ko kusan dare kamar yadda muka yi bayani to sai ya jinkirta ta kada ya yi ta sai ya jinkirta har zuwa goma saura ko kuma sha biyu saura na dare sannan sai ya sallace ta wannan shine annabi ya ce innahu la laula an ashqa ala ummati wannan shine lokacin ta ba dun kada in tsananta ma al'umma na bada na umurce su da yin sallah a wannan lokacin saboda haka wannan yake nuna mana lokacin sallar isha'i lokaci ne mai tsawo sosai za mu fahimta wato wannan a ƙarƙashin wannan hadisi <clears throat> yana da tsawo sosai kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata saboda yanayin lokaci za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu abin da muka faɗa albarka kuma ya tsaya zama na kai gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana sati ne zuwa sai mu tashi hadisin Abu Huraira insha Allah ta'ala bayan kiran sallah masu tambayoyi sai mu amsa tambayoyi Allah Allah.